أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إيوا مسلمي tare da kuma muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya halice mu ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma al'ummanmu aƙida ta addinin musulunci wadda muka ce ita ce ginshiki wanda yake taimakon mutum cikin samun dacewa da kuma samun riba a wannan duniya ɗin da kuma samun riba a ran lahira saboda kamar wani wasu turaku ne wanda idan suka kahu to yanzu duk ayyukan da zaka zo ka aza suna zuwa da kyau saboda ita aƙida abin da ya shahi itikari ne na zuciya wanda idan mutum bai samu wannan aqidar ba mai kyawo ta zanna a cikin zuciyar shi to yana samun tangarda zaka same shi ko cikin ibadun shi yana ibada ne amma ba dan ya yarda ita ɗari bisa ɗari ba alhali wanda aƙida shi ta yi kyau ya gane komi na addinin shi da kyawu musamman tun daga asalin kasantuwar Allah subhanahu wata'ala har ya zuwa yanzu wanda ya gane haka za ka same shi to yana gane haƙiƙanin ina ne zai dosa amma wanda bai da aƙida mai kyau za ka same shi kamar da muka ce yana samun tangarɗa har shi ya sama ba wani misali za ka samu wasu mutane suna ibada ba ba su yin ibada ba amma duk lokacin da wani ya zo musu da wata 'yan tambaya ko wata 'yan matsala da wadda ta shahi addini za ka shana eh magana kawa tana yi wa haka ne wa wadda wannan magana tashi wannan shakuna shi, kusan yin duk yana rugaza ibadun da ya ta yi na shekara da shekaru ba tare da ya lura ba kun ga kenan bai kamata ba a ce mutum a da shi ba ta da kyau saboda kamar da muka ce babbar matsala ce shedan yana iya zuwa ya dan raya mishi wani abu sai ga samu shakku ko wani abokin shi ya zo ya dan raya mishi wani abu sai ga samu shakku game da addinin shi gaba daya musamman addinin musulunci wanda wanda ba mu da shakka cewa addini ne fiyayyen addini shine addinin da Allah subhanahu wataala ya yarda shi inna dina inda Allah islam shine musulunci kawai shi ne sallamawa ka bi Allah ba ka bi shi ɗan ba amma za ka samu saboda mutum bai da zannan aƙida za ka samu yana da nau'i na raguwa da matsala cikin harkar addinin shi cikin harkar tahiya da imanin shi kullum imanin shi za ka same shi mai rauni saboda wannan matsala a nan wurin saboda wannan muhimmanci wannan abin kullum muke nan ga aka dama junanmu wannan aƙida mai kyau cikin abin da ya shahi sifofi na salbi da muka kawo a yanzu mun ce sifa ta farko ita ce sifa Allah ba wai murakkab ba ne bai da juzu'i juzu'i mana bai da kishi kishi na jiki kamar yadda muke samu jiki duk wani mai shi duk wani wanda yake da jiki za ka samu yana da juzu'i juzu'i ma'ana yana da kashi kashi na wannan jiki ɗin in mutum ne za ka samu yana da kai yana da kahuwa yana da ciki yana da baki yana ga sunan gabubuwa ne jiki haka nan in ma kowace halitta ce ka kalli misali kenan in ka fahimci na mutum kana gane duka sauran misalsalai to yanzu mutum wanda ya kamata ya gane irin wannan mas'ala ɗin in ya gane shi murakkabu ne yana gane Allah subhanahu wata'ala ba ba ne saboda tarkibi kamar da muka ce yana jawo matsala kamar guda biyu farko duk mutum wanda ko kuma duk halitta wadda take da tarkib za ka sami tana bukata tana da bukatuwa daga yanzu misali dan adam yana bukatar kanshi ko bai bukata ba shakka yana bukata saboda babu kai babu mutum kenan sannan ɗan adam yana buƙatar hannuwa yana buƙatar ƙahuwa yana buƙatar da sauransu wannan duka saboda yana da wannan gaɓuɓuwan na jiki da ya zamanto shi ba gaɓuɓuwa ba ne abu ɗaya ne bai buƙatuwa zuwa wannan to Allah subhanahu wata'ala shi yasa ba ya buƙatuwa ga komai mun san dama an ce wajibul wujud shine wanda yake badawa ba wai wanda yana bukata a bashi ba mafi yawa yanzu ko dan adam abin da yasa yake yin ruwa. saboda shi kan kai yana so ne a bashi da ya zama to a shi ke da abin kowane lokaci kuma akwai abin bai karewa zai yi ruwa. lallai sai ka in dai kwakwalwar shi ta samu matsala amma ina da abin da kullum bai karewa to me zai sa yi shi me zai sa in hana wannan in hana wancan zan yi kirki iyaka kirki kamar yadda Allah yake shi ne ke bada rayuwa shi ne ke bada komi shi yasa idan muka ce kenan yana bukatuwa, da yana da jiki kenan yana bukatar wannan jiki din alhali Allah subhanahu wata'ala bai bukatar kowa wannan ɗaya daga cikin dalilin da ake kawowa kenan sannan abu na biyu wanda yake ƙara nuna mu cewa Allah ba ya da juz'i juz'i na jiki kenan shi kamar da suke cewa mai sauƙi ne ba murakkab ne shi Shi ne abin na biyu shi ne. wanda duk yake da suna cewa wanda duk yake da jiki yake murakkab kana iya rarraba cikin shi kana iya cewa ga sashen kai nan na mutum ga sashen ƙahuwa nan ga sashen hannuwa nan kana iya rarraba su alhali Allah saboda ba wannan ke gare shi ba ba yiwuwa ka ce ga wuri nashi shi sama ba a cewa ga inda Allah yake ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan suke nuna mu cewa ba yayyuwa duk iya hankalinka ka nuna ga inda Allah yake saboda shi ba gaɓuɓuwan yake gare shi ba ko ina Allah yana nan ba ka cewa Allah yana sama ka ce bai ƙasa a'a Allah yana sama kuma yana ƙasa Allah yana yamma yana kudu yana arewa yana gabas yana ko ina Allah yana nan Allah yana tare da mu a inda muke Allah yana can a inda wa'ancan suke Allah yana wannan ƙasa yana waccan ƙasa Allah ko ina yana nan saboda ba gaɓuɓuwan jiki bane kun bai kamata kai mamakin wannan ba mu duba kawo irin misali karami irin wannan wanda muke cewa yanzu misali ko iska wannan wanda muke shaka a duk duniya ya gama ko ina kana cewa nan akwai iska can babu iska na, sai in an yi an hidda wurin daga samun iska yana yiwa ɗan karamin wuri ko wasu wurare amma ko ina da za a barin wannan wurin za ka samu iska yana shigowa wurin saboda duk mahalittu Allah ya yi su suna buƙatar wannan halittu da dama suna buƙatar iska wannan na shaƙawa Ga shi nan ko'ina haske wannan kana samun shi ko'ina alali halitta ce ƙarama halitta ce ƙarama amma tana gaba ko'ina sai wuraren da za a iya ce misali an zo an daɗa haske bai shigowa wurin irin kabari Allah ya tsare mu da duhun shi amma za ka samu in dai doron ƙasa ne za ka samu ga wurare nan da dama duk akwai haske ya gami ko ina yana yana nan ko ina sai yan wurare kaɗan wanda ba za a rasa ba to wannan shi ke nuna cewa halitta kamar wannan tana game ko ina kamar yadda muka ce sai wasu wurare wanda ba za a rasa ba halitta ce ta Allah a ce kuma Allah shi ba zai iya gami ko ina akwai shi ba sai dai hankalin ba zai iya bada ba kamar da muka ce dama mafi yawa wasu abubuwa hankali bai iya karɓar su amma kuma dole ya karɓe su saboda haka na hakikanin Allah yake in ba in muka ce Allah ba haka yake ba to lalle mun maida shi kamar halitta irin tamu alali Allah kun ba haka yake ba wannan shine dalilai guda biyu wanda suke nuna mu Allah shi basita ne kamar da suke abarawa ma'ana ba bai da juz'i juz'i na gabubuwan jiki Allah haka yake mai sauki ne mai sauƙi kamar ana nufin wanda bai buƙatar wani gaɓuɓuwa nashi da yana da su da zai buƙaci wani abu nasu kamar da ɗan adam yana da kai yana da ƙawa yana da kamar da muka ce kuma yana buƙata gare su to yin sai sifa ta biyu wadda kuma ita ma dole a kore ma Allah subhanahu wata'ala ita ita ce jiki Allah subhanahu wata'ala dole a kore mai jiki kusan ma darasin da ya wuce cikin wannan muna fahimta cewa Allah saboda bai da jiki ne shi ya samu aka ce ba murakkab ba to yanzu za mu zo a cikin kenan bangaren jiki ɗin. me yasa aka ce Allah subhanahu wata'ala bai da jiki farko menene jiki ɗin? da yawa daga cikin malamai masu tunani sun nuna ma'anar jiki kamar duk abin da yake da tsawo da faɗi kenan ka ce gajarta abu da tsawon shi da kuma zurhin shi wannan shi ne abu mai jiki shine abin da ake cimma mai jiki duk abin da yake da waɗannan abubuwa guda uku to mai jiki ne kenan tsawon abu da gajarta shi faɗin gajarta shi da kuma zurfin shi to shi yasa in ka dubi wajibul wujud dole ya kasance bai da waɗannan abubuwan saboda duk halittar da ke da irin wannan abubuwan to ita ce mai jiki a nan bayan mun fahimci wannan ma'ana ɗin nan gaba za mu zo da dalilai na hankali waɗanda suke nuna Allah subhanahu wata'ala lalle bai da wannan ma'ana ɗin wadda muka bada ta cewa tsawo ko gajarta ko kuma faɗi ko kuma zurfi ko duk abin da zaka ce dangane da abin da ya shahi jiki Allah bai da shi wannan wani yana da muhimmanci don saboda idan baka gane Allah subhanahu wata'ala ba mai jiki ba ne to kana tabbatar da wasu abubuwa waɗanda da yawa yanzu mu halin da muke ciki sun sha mun matsala sun sa mun ma Allah wuri mun ce yana sama ko yana bisa al'arshi zanne sakamakon shi kuma mine ne saboda mun yarda da Allah wai jiki gare shi shi yasa yana da babban hadari dole mu nisanci cewa Allah bai da jiki shi yasa a nan gaba za mu zo da dalilai na hankali wanda suke nuna cewa Allah ba mai jiki ba ne sannan za mu zo da dalilai na alƙur'ani waɗanda suke nuna Allah kuma ba mai jikin ba ne daga cikin dalilan da za mu so da su ko da ke lokaci ya ƙware da mun fara za mu fara ishara da dalilai na hankali na ɗaya daga ciki dama mun ce Allah ba murakkab bane me yasa ba murakkab bane saboda ba jiki gare shi ba to me yasa ba mai jiki bane Allah ba mai jiki bane saboda duk mai jiki yana da bukata da jikin shi yana da bukatar wani abu wanda zai tafiyar ya gudanar da wannan rayuwa tashi ta jiki ɗin ƙari duk mai jiki za ka iya nunin shi kace ga inda yake wani ƙari duk mai jiki yana da ƙarshe sai ka samu wanda yake da jiki yana da ƙarshe wannan wasu daga cikin isharori wadda muke son mu yi za mu zo da dalilai daki daki kamar da mun yi alkawali kuma za mu cika insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu kawo dalilai masu ƙarfi na hankali waɗanda za su ba mu damar mu gane wannan aƙida mai kyau ta cewa Allah baya da jiki don saboda mi mu nisanci kamar yadda muke ganin wasu malamai wanda suke nuna mu cewa Allah yana da jiki mu nisanci ƙari mu nisanci kenan don saboda can mu yi wata ishara mu nisanci nuna Allah ga inda yake saboda babban matsalar kamar da muka ce za mu baka wani misali yanzu da dama idan ka zo wajen sallah sai ka nuna kamar ga Allah gaba gare ka kuma ka bashi sura mana ka bashi kamanni kamar ga wani mutum nan ko ga wani misali halitta nan wata dai halitta in ma shigancin mutum ne in ma shigancin wata halitta ce za ka ba Allah dai sai a gan shi gayanan kamar kana to wannan duka kuskure ne saboda mi saboda ka nuna Allah jiki ne wannan ɗaya daga cikin mummunan matsalar da jiki imani da jikin Allah yake kai mu gare shi kenan za mu dakata anan sai darussa na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin